bisa ga dukkan alamu dai yan najeriya na ci gaba da kasancewa a cikin rudani dangane da batun cewar shugaban najeriya muhammadu buhari lafiya kalau yake ko kuma yana tattare da wata rashin lafiya da ba a kai ga bayyanawa ba wani lamarin dai ya haifar da ta ce ni ce musamman a kudancin najeriya inda ko da yaushe suke ta batun kabilanci da kuma bambance-bambance wajen bayyana halin da ƙasa take ciki wanda hakan ke haifar da halin rashin tabbas ga ra'ayoyin 'yan yankin Niger Delta da ma mazauna yankin akan halin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake ciki. My name is Daniel. Wannan yana cewa ne sunana Daniel. Initially I learned to speak. Eventually now they say is dead. That people are Yana cewa ne da zaran ciwo ya kama ka sai jama'ar ƙasa su ce ka mutu. Gaskiya mu mutanen wannan yanki na Niger Delta muna ganin shugaba Buhari ya mutu idan kuma bai da damar dawowa a gida Najeriya ya kamata ya yi cikakken bayani domin jama'ar ƙasa su sani saboda rashin ji daga gare shi ba zai haifar da ɗa mai ido ba a ƙasar ta Najeriya. That uh, the fact that they cannot hear from him is not alive. but we are praying that because the, the, the, president should recover, recover so that let him come back to face his, the, the task of governance of the federation. Yana cewa ne sunana Riki Wuke muna addu'a ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo lafiya domin ci gaba da gudanar da ayyukan da ke a gabansa amma dai akwai shakku da yawa a zukatanmu na cewar shugaban na raye ko akasin haka. Muhammadu Buhari roƙi Allah da rashin lafiya ba magana ta gaskiya shi ne ya da kuma gwagwarmaya da jini in an ci da lafiya wannan ba mamaki ba ne Idan mu muna masa fatan alheri muna masa fatan ubangiji Allah ba shi lafiya da dawo shi lafiya shi gaba da alƙawarin da ya mana wannan shi ne mu shi dan katakaice abin da cewa amma kuma masu masa fatan mutuwa ta amma tana kan kowa sunana Umar MT Riskuwa su dai Najeriya suna da haƙƙin su san me shugaban ya yake ciki abu ne wanda ya kamata a yi bayanin shi bayani na tsakani da Allah mukarraban gwamnati za su iya bayanin cewa shugaban ƙasa lafiya rhetoric. yan najeriya za su iya ganin ba haka ba bayanai dai daga fadar shugaban najeriya muhammadu buhari suna cewa shugaban najeriya na nan lafiya kalau kuma kowane lokaci daga yanzu ya iya dawo dawowa gida najeriya malam garba shehu shine mai magana da yawun shugaban najeriya muhammadu buhari saboda shi shugaban muhammadu buhari ya samu mu da muke masa jami'ansa da muke hurɗa da 'yan jarida ni abokin aiki na suna ishina da ministan yada labarai Muhammad hatta shugaban nigeria mai rinkon kujera wato professor Yemi oshibaji duk ba wanda bai fi cewa shugaban Muhammadu Buhari siya yake kuma yana nan yana gaba da hutunsa a gindi ba. Duk wani dan nigeria da bai yadda da ni ba bai yadda da Femi Adesina ba bai yadda da Lai Muhammad ba bai yadda da taimakin shugaban kasa oshibaji ba. Ya kake son da shi. kuma shugaban kasa na ai ba na wasan kwaikwayo. ɗan za a sai an ingiza shirya. To zuwa yanzu ya labai kamar ko akwai adadin lokacin da shugaban ƙasar zai dawo zuwa yanzu? Eh, lokacin da likita ya ba da sakamakon binciken da suke. Amma na tabbatar maka cewa ba wani abu ne da zai ɗauki wani lokaci ba mu dai a namu hangiya. baya bayan nan dai sai da aka gudanar da wata zanga-zanga a Najeriya dangane da halin matsin rayuwa a biranen Abuja, Lagos da Fatakwal. To sai dai kuma a birnin Fatakwal zanga-zangar ba ta yi tasiri ba inda jami'an tsaro suka tarwatsa 'yan zanga-zangar ta hanyar saka musu barkonon tsohuwa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.